رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya yi daidai da 21 ga watan februari shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin fasulul fiɗa fi zikiri a hamil firakin islamiyya yau za mu tashi shafi na 24 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهناك رأي ثالث قريب من هذا المعنى to ana cikin magana kan mutazila ne har ila yau to akwai ra'ayi na uku wanda yake yana kusa da wannan ma'ana wa huwa ma zahaba ilayhi al-baghdadi fi kitabihi al-firaq bayna al-firaq shine wanda imam al-baghdadi ya tafi zuwa gare shi a cikin littafin sa mai suna al-firaq bayna al na alhassan albasari lamma tsaro da wasulan min mahalli cewa lallai hassan albasari a lokacin da ya kori wasil bin yatsa daga mahallin shi wa tazala an sariyatin min siwarin basriyu sai ya nisanci wato ya matsa ya nisanci ya matsa zuwa ga wani ginshiki daga cikin ainihin ginshikai na ainihin masallacin basra wanda ma ilaihi amru bin ubay sai amr bin kubayl ya hadu da shi sun zama su biyu kenan yan tawaye ga malam فقال الناس يومئذ فيهما إنهما قد اعتزلا قول الأئمة قول الأمة sai mutane biyu suka faɗa game da su cewa ma innahuma tari'tazala qawl al-umma cewa lalle su hakika sun nisanci banganin al'umma wato don lokacin al'umma suna kan littafin Allah ne da sunna lokacin al'umma ɗalibai ne na alhassan albasari to yanzu gashi an samu wani sabon ra'ayi wasu ɗalibai guda biyu sun yi tawaye ga ainihin alhassan albasari sun kafa wata sabuwar makaranta an gane ko daga ce innahu ma ƙarfi ta zala ƙaunar umma lalle su haƙiƙa sun nisanci maganar al'umma sunniya atba'uhuma min yawmi iz mu'tazila sai aka sanya wa mabiyansu suna daga wannan rana aka samu suna mu'tazila Kola Abu Firdaus. Abu Firdaus ya ce, Alƙaunin lalli yan baki tambihu ilai magana wanda ya kamata a faɗakar zuwa gare shi. Huwa an nan fi salahu min majalisi shaikhi Hassanul Basri shine cewa lallai rabuwan shi daga ainihin majalisin malaminsa Alhassan al-Basri huwa li annahu ahdatha amran aw ra'yan jadida shine kasancewan ya ƙirƙiro. ko ya farar da wani sabon al'amari ne wanda ya saba ma ainihin na mutane mukhalifan lima alaihin nasu mukhalifan lima alaihi nas eh wato ya farar da wani sabon ra'ayi wanda ya saba ma abin da mutane suke kai وانفصالهم وإظهارهم رأيا جديدا جديدا da kuma da warewarsu da bayyanarwarsu ga wani sabon ra'ayi ah, وإظهار رأيا جديدا دليل على أنهم قد اعتزلوا أمر الأمة واتو بيّن ga sabon al'amari dalili ne akan cewa lallai sun nisanci al'amarin al'umma wastahaqqu isma al-mu'tazila sun cancanci suna na mu'tazila fa kullu man ra'ahum ra'a annahum infasalu min majlisi duk wanda ya gansu zai ga cewa lallai sun ware daga majalisinsu allazi kanu yajlisuna ilai wanda suke zama a gare shi da suna zama da kowa ya san ga inda suke zama nan a wajen malaminsu suna yin karatu to tunda suka kirkiro wannan sabon al'amari sai suka tashi daga inda suke zama suka koma wani waje daban a wa yastafiduna min eh wurin da suke zama gare shi suna fa'idantuwa gare shi sai suka nisance shi وفي ذلك الحين الناس لا بد ان يبحثوا عن سبب انفصاله to a cikin wannan lokaci ba makawa ga mutane su yi bincike game da sababin barin wajen a gawa da kullum yana zuwa majalisin malam kuma ga inda yake zama in ya zo majalisin malam amma mun ga yanzu sun ware sun koma wani waje daban to koma waje daban dole ne mutane su yi tambaya menene dalilin canza wannan wajen to anan ne za a bada labari ko ba ka ba ce dalilin canzawansu su bar wannan waje saboda sun kirkiro sabon al'amari wanda malam bai yarda da shi ba al'umma bai yarda da shi ba al'umma ba su yarda da shi ba a nan wajen sai suka ware suka koma zuwa ga majalisan su nasu na kansu a wacce ƙozihin majalisan aka kuma suka riƙi wani majalisi daban ne idin yuqalu innahum qad ibta'atu an majlisi shaykhihim a lokacin nan sai a ce musu wato hakika sun nisanci majalisin malamin su sun rabu da malam yanzu sun rabu da malam a inda suke zaune sun daina zama a wajen karatun malam sannan kuma sun rabu da malam a wajen aqida da annahum ahdathu umuran jadida domin sun kirkiro sababbin al'amura a salin fisalun makani muta'athirun fi hadha al'amr wato rabuwa na waje yayi tasiri a nan wajen kamar yana so ya nuna kenan cewa lalle wato zamansu a wajen akwai tasiri sannan barinsu a wajen shi ma akwai tasiri kuma ka ba inda dai mutane sun saba ganinsu a majalisun malam to yanzu an ga ba a ganinsu a majalisun malam me ya faru ai dole a yi tambaya dole ne ko da mutum bai yi tambaya ba to akwai alamar tambaya a zuciyarsa a nan ne in suka fara bincike za ce a abin da ya faru sun kirkiro wasu akidu ne kaji kaji kaji abin da suka yi to wannan shine abin da ya raba su da ainihin majalisin malamin su ashe duk guda biyu suna da alaka rabuwan su da majalisin yana da alaka sannan abin da suka kirkiro sabo shi ba yana da alaka eh kama tara fatanabba kamar yadda kace gani fatanabba ka fadaka wa hunaka ra'in radiun aqdam min zalik akwai ra'ayi na hudu wanda yafi wannan dadewa المعتزلة هم الذين لم يشتركوا في حرب الجمل ‘yan mutazilawa su ne waɗanda ba su yi tarayya ba a cikin yakin jamal walam yushiru su yufahun fi mawqi'ati sufin sannan ba su bayyana da takubban ba a cikin waƙi a na sufin wa haula i'tazalu an ali radiyallahu an wa'annan sun nisanci aliyu bin biyu talib ba su ba shi goyen baya a wajen yakin shi ba wa masana'u an muharabati kuma sun hannu daga yakan shi ba su ba shi goyon baya ya yaƙi muawiya ba sannan kuma su kuma ba su haɗa kai sun yaƙe shi ba su suna gefe sun zama to ‘yan ba ruwana wal ba wato kuma sun ƙi yarda su yaƙi tare da shi summul mu'tazila natijatan li aqidatin muayyana sai aka samu suna zina saboda sakamakon aƙida aqida na talakkasu fi annahum lam yastadinu ayyal fariqaini wanda yake bayyana da mu cewa lalle su ba su nemi bayani ba a gane a takaice cewa su din nan ba su nemi bayani cewa a cikin bangarorin nan guda biyu wani bangare ne yake kan gaskiya ba su bayyana ba ya kamata wato da ake yaki tsakanin muawiya da aliyu radiyallahu anhu ma su bincika wani bangare ke kan gaskiya wanda yake kan gaskiya su taimake shi wanda baya kan gaskiya su kware mai baya to ba su yi haka ba kawai sai suka ware suka ce su ba su mara ma kowa baya ba sun ki taimakon bangaren Ali bin Abi Talib sannan sun ki taimakon bangaren Muawiya radiyallahu an to wai wannan shine dalilin da yasa aka samu suna Mu'tazila saboda sun ware daga bangaren Ali dan Abi Talib sannan sun ware daga bangaren Muawiya dan Abi Sufyan ba sa nan ba sa can a gane wannan kuma wani ra'ayi ne daban shi ma kuma alam yastadinu ayyal fariqain kana sahibu haqqin ba su nemi bayani ba cewa a cikin bangarorin guda biyu wanne ne ma gaskiya duk ba su nemi bayani ba wa ayyuhuma ala batil kuma a cikin su wanne ne yake kan ƙarya wal tamasul ayatal karima sai suka nemi wata aya suka rabe da ita wa in ta'ifatani min almu'minina qutatalu fa aslihu bainahuma idan bangare biyu daga cikin mu'minai suna yatsan junan su ku yi sulhu tsakanin su suka ce su za su yi sulhu tsakanin bangarori guda biyu ne ba za su shiga cikin kowane bangare ba walamma lam ya'rifu al-baghiya i'tazamu janibal i'tazalu janibal i'tizal na'am a lokacin da ba su san wane ne zalibi ba wai tun da ba sani ba bangaren aliyu ne azzalimai ko bangaren muawiya ne azzalimai ba sani ba iltazamu janibal ihtizaz sai suka lizimci janibin wato warewa sai suka ware ba sa tare da wannan bangaren ba sa tare da wancan bangaren qala abu firdaus abu firdaus yace wa hadha al-madhhabu qawiyyun waji wannan mazhaba mai karfi ne kuma mafuskanta ne abin fuskanta ne lau wasala ilaina bi isnadin taqumu bihi hujja da a ce ya sadu gare mu da isnadi wanda hujja ke tsayuwa a gare shi da ya tabbata da isnadi da mun ce wannan mazhaba yana da ƙarfi sosai walakin kai alwusulu ilai. to amma ta yaya zamu iya saduwa zuwa gare shi babu wani dalili kenan wannan mazhaba ba shi da dalili akan shi babban abin da zamu dogara akan shine dai wancan magana ko cewa wasil bin yatsa lokacin da aka tambayi alhassan albasari game da hukuncin mai aikata manyan zunubai kafin alhassan albasari ya amsa sai wasil bin yatsa sai ya yi wuf ya ce mai aikata manyan zunubai lahuwa bi muminin wa lahuwa bi kafirin bal fil manzila bainal manzila sai ne. ce shi ba mumini bane shi ba kafiri bane a'a yana cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu amma idan ya mutu zai dawo a wuta a lokacin nan sai ya kwashi ainihin inashi inashi sai ya koma wato ya koma wani gefe guda ya ƙaura cewa ainihin majalisin malaminsa sai malaminsa ya ce ita zala na wasil wasil ya nisance mu to tun daga nan aka samu suna mu'tazila saboda sun nisanci alhassan eh, basari ta bangaren aƙida sun nisance shi ta bangaren majalisin da suke zama su yi karatu an gane wannan ko to wannan shi ne fahimtar da ya fi ƙarfi idan muka duba rubuce-rubucen da malaman tarihi suka rubuta da rubuce-rubucen da malaman ainihin fira suka rubuta kan wannan matsala Allahu alam tambi faɗakarwa wa qadina sha li i'tizal kamar ra'ayna fil basra hakika mazhaba na i'tizal ya taso kamar yadda mun gani a Basra ya taso ƙasar Iraki a nan ne ta mutazilanci ya fara wasur'anu man tashara fil iraq da sauri sai ga wannan akida ya yada a kasar iraki wa tana qawmu min khulafai bani umayya yazid ibn walid wa marwan ibn muhammad sai wayannan kalibobi guda biyu daga cikin kalibofin bani umayya yazid bin walid da marwan bin muhammad sai suka rungumi wannan akida ta mutazilanci wa fil asr al abbasi takawwanat al i'tizalu madarasataini kabiratain a cikin zamanin banu abbas wato mutazilanci ya mallaki makarantu guda biyu manya-manya a zamanin banu abbas akwai makarantu guda biyu manya-manya masu mabambanta ra'ayi akan su madarasatul basra wa madarasatu baghdad akwai akwai makarantar basra akwai makarantar baghdad duk iraki ne وكان بين مؤتزلي البصرة ومؤتزلة بغداد جدال وخلاف يا كفر شيء تكان مؤتزلا وانا بصرة da mutazilawa na Baghdad akwai jidali jayayya akwai sabani tsakanin su bi kasirin min a cikin da daga cikin matsaloli suna da bambance bambancen ra'ayi نقلا من islamiyya. A الإسلامية نعم وكثير من العلماء ذهبوا إلى أن مذهب الاعتزال نشأت أول أمرها بعيدة كل البعد siyasa. Wato da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa lalle mazhaban mutazilanci ya taso farkon tasowansa ba'ida kullal bu'd an umuri siyasa yana nesa kowane irin nisa daga al'amarin siyasa su da babu ruwansu da siyasa kawai kungiya ce mai kira zuwa ga aƙida irin nata an gane ba su kutsa cikin gwamnati ba kuma innahum da zalika khadu fi sannan su bayan haka sai suka kutsa cikin ainihin zurfin tekun siyasa suka zamanto 'yan siyasa kuma wasta'anu bi ba'd al kula al-abbasiyyin suka nemi taimako da wasu sashe daga cikin khalifofin Banu Abbas kal ma'mum wal kamar irin su ma'mum da kuma mu'tasim billah allazaini ihtanaqa hadha al-madhhab wanda wa'annan wato kalifofi guda biyu sun rungumi wannan mazhaba na mutazilanci linashri hadha al-mu'taqad al-khabir su mutazilawa sun yi amfani da wa'annan shugabanni guda biyu domin su yada wannan aqida mai datti an gane ko aqida ne wanda in aka ce za a yi keke da keke a zauna tare da ahlus sunna a buga to ahlus sunna za su rinjaye su to sai suka ga cewa bari su yi amfani da ainihin shugabanni a tilasta wa mutane bin wannan aƙida a yi amfani da shi ya zama shi ne kamar official aƙida na na ƙasa makarantun boko makarantun islamiyya ma'aikatan gwamnati malaman zaure kowa ana so ga syllabus ga abin da ake so ga manhaja nan kowa ana so ya bi wannan manhaja idan ka saba a hukunta ka an fahimci wannan ayi to da irin wannan suka yi amfani da irin wannan karfin tuwo da karfin tsiya suka tilasta wa mutane bin wannan akida wanda kamar yadda kowa ya sani an kashe manyan malamai an azabtar da su an daure su an yi kaza akan cewa lalle sai an yada wannan akida din an bai da kuku baka sun nemi taimako da irin su ma'amun da irin su mutasim wanda wayannan sarakuna sun ba su haɗin kai sosai wajen azabtar da malaman sunna dole sai sun amshi wannan ɗin. ɗin. na'am wal lari na jawo qabla haula da kuma khalifofi wa'inda suka zo gabanin wa'annan khulafa'u bani umayya khalifofi na bani umayya duk mutazilawa sun yi amfani da su qad ista'ana al-mu'tazila bihim haqiqa ya mu'tazila sun nemi taimako da wa'annan shugabanni wajen yaɗa miyagun aƙidunsu. ووقفوا بجانب يزيد بن الوليد ابن عبد الملك حتى تولى الخلافة sun tsaya a ɓangaren yazidu bin walid bin abdulmalik har ya zamanto ya jagoranci shugabanci har wato sun tsaya mai su dinnan sun tsaya sun ba shi haɗin kai sun mishi kamfen har ya zamanto sai da ya zamanto shugaba shi walid bin abdulmalik fakarrabahum wa atanaka mazhabahum alqabi to a lokacin da yaga cewa lallai sun taimake shi wajen neman mulkinsa kuma har ya samu mulki yadda yake so to sai ya kusantar da su ya sanya zilawa suka zamanto su ne malaman fada abinda suka faɗa da shi shugabanni masu mulki suke amfani da shi aka yi watsi da malaman sunna a gefe guda واعتنق مذهبهم الخبيث sai shi walidu yazid bin walid bin Abdulmalik. sai ya rungumi wannan mazhaba nasu wanda yake mai dafi bi marwan bin muhammad alladhi kana اعتنق mazhabahum ايضا sannan suka nemi taimako da Marwan bin Muhammad shi ma ya rungumi mazhaban su shi ma an gane wannan ko wato su suna suna rabewa a bayan yan siyasa sai su zo su tsaya ma yan siyasan da campaign da jikinsu da komai har sai idan yan siyasa sun hau kan mulki Imana. suna tsayawa masu mulki su haukan mulki in suka haukan mulki sai masu mulkin nan su kuma su rungume su an fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya faru na'am ah, wa kathirun min al-muluki wannu anna li ajizal wato da yawa daga cikin masu mulki sun yi zaton lalle aqidar mutazilanci kana quwwatan tashuddu man abda al-khulafa in eh, sun doka wai mutazilanci kana quwwa tashuddu min adud al-khulafa cewa wani irin ƙarfi ne wanda yana ƙarfafa ainihin damtsan kalifofi cewa idan kai kana so ka yi mulki ka yi ƙarfi a cikin mulkinka a tunanin sarakuna to ka riƙe aƙi da mutazilanci an gano wannan to duk wani sarki yana son mulki sai ya zo ya nemi taimako da malaman mutazila saboda za su taimaka mai su mara mai baya ya hau gwamnati wa anna kullu man i'tanaqaha sara qawiyan la yughlab kuma a tunanin sarakuna din duk mutumin da ya rungumi zilanci, zai zama to mai ƙarfi wanda la yuglab ba a rinjayen shi ولم يظرف الاعتزال لمجرد سقوط دولة bani umayya to lokacin da daular bani umayya ya faɗi aƙida zilanci bai yi rauni ba da gundarin faduwan bal i'tizalu fi ba'd al-awqat ba'idun an at-tayarat siyasiyya a'a an samu zilanci a wasu sashen lokuta nesa daga ainihin wato guguwa na siyasa sun zo an samu lokacin da mutazilawa suka koma suna yin da'awa nesa da guguwa na siyasa mana su ba 'yan siyasa ba ne masu karantarwa ne kawai afai jona walam yabdi wakacin dawil a ta sai ɗarar mutazila alal kulafa al'abbasiyin kuma bayan mutuwan kalifofi na bani umayya lokaci mai tsawo bai wuce ba har sai da mutazilawa suka samu sai ɗara akan ainihin khalifofi na banu abbas su ma khalifofi na banu abbas wato su ma suka rungumi aqida mutazilanci ya zama to aqida na daula na musulunci ina fatan gane sai ya zama to aqida rasamiya ta daular musulunci a lokacin sai ya zama aqida mutazilanci duk wani malami duk wanda yake so ya samu aikin gwamnati kana so a ɗauke ka aikin gwamnati ka samu mukami sai ka rike wannan aqida malami mai karantarwa a zaure in yana so ya karanta cikin kwanciyar hankali sai ya riƙe wannan akida wanda yake neman karantarwa a firamare da sakandare da wane ne sai ya riƙe wannan akida kuma yanzu ko wato ma'ana duk mai so ya yi aikin gwamnati sai an masa interview idan ya zama to a cikin interview ɗinsa bai nuna shi ba mota zile ba ne za a yi waje da shi babu yadda za a yi ci jarabawa to haka malaman sunna suka fuskanci tarnaki da barazana da wahala a cikin waɗannan dauloli na banu umayya da banu abbas ina fatan gani saboda kamar misali a ce yanzu shugabannin najeriya a ce su karba aƙidan shi'a kuma suna so su yada ta kaga za su yi amfani da sojoji da 'yan sanda da kolsom da waye-waye kuma zai zamanto za su azabtar da malamai duk wani mai kuɗi wanda baya tare da su za su karya shi za su kirkiro wasu irin policy wanda wannan policy din ba zai dace da kai ba sai dai duk mutumin da yake tare da su shine wannan policy zai dace da shi sai zama to duk wani mutumin da baya tare za su karya shi wanda yake tare da shi da tare su wasu daga shi to ba karamin mai juriya bane zai iya juriya ya gibin su ka san kamar yan Najeriya su yana su dauki siyasa musamman masu kudin Najeriya galiban ba dukansu ba wani mai kudi wato yanayin siyasa ne juyi-juyi idan ya ga cewa wannan karan pdp za ta kafa gwamnati sai ya ba da kudaden shi gaba ɗaya musu kamfen in al'amarin ya juya ya ga apc da shi ma sai kuma ya koma yana masu apc kamfen akwai mutane irin wayannan su kawai suna duba ina guguwa ya kada sai tafi tare da shi wannan shi ne siyasan mafi yawan 'yan najeriya musamman masu kuɗi masu kuɗi kaɗan ne suke tsayuwa kan siyasa guda ɗaya shirin wanda ya tsaya kan siyasa guda ɗaya wato yakan samu nasara na wani lokaci daga baya kuma idan siyasa ya juya a karya shi duk wannan kuɗin da ya samu gaba ɗaya sai an kwace shi tajas kuma sai an wulaƙanta shi gaba ɗaya to wani sai ya zama dan wayau yana duba kawai yanayin siyasa da zaran ya ga kawai wani zai samu nasara sai ya ɗibi kuɗaɗe masu yawa ya kai ai campaign ina fatan gani to shi ne to me kuke tunani da a ce a najeriya a samu shugabanni sun karba aƙidan shi'a kuma ba a bayar da duk wani mukami na gwamnati sai ka shiga aƙidan shi'a da kuke tunanin zai faru ai mutane da yawa za su fada cikin aƙidan shi'a an gano wannan mutane da yawa saboda raunin aƙida da kuma neman duniya za su gwammace su fada cikin aƙidan shi'a saboda samun duniya ɗin a gani amma mutumin da yake da aƙidan shi kuma ya yarda da aƙidan zai goma ce gare ya mutu akan aƙidan shi duk wahalar da zai sha an fahimci wannan to wannan shine abin da ya faru da malaman sunna a wannan lokacin malamai sun mutu da yawa malamai an daure su da yawa malamai an azabtar da su da yawa amma kuma ba su canza ra'ayinsu ba sai yan kaɗan da kawai aka samu nasara gare su wajen canza ra'ayinsu amma kuma ko kun san duk wannan abin da mutazilawa suka yi bai sa sun samu galaba kan ahlus sunna ba ana ana kama kananan yara a mai da su mutazila a lokacin nan sannan kuma duk wani aiki na gwamnati mutazila wai komai sun yi haka shekaru masu yawa amma daga baya Allah ya karya su da Allah ya karya su kuma sai sai dara ya dawo ya dawo hannun ahlus sunna wal jama'a na'am ah, Amma kinun intishar ina ne wuraren yaduwan wannan aqida din ha intasharat afkarul mu'tazila fi mukhtalafi manaqib al'alam al-islami wato tunani irin irin fikira na mutazilanci hakika ya yadu a cikin mabambanta sasannin duniya na musulmi mabambanta sasannin duniya na musulmi وهذه الفرقة منتشرة في أكثر wannan kungiya mutazilanci ta yadu a cikin mafi yawan garuruwan musulmi fa na shiyatar iraq ala kuma wata zina to shi'a na iraki har yanzu ba har halin da muke ciki yanzu shi'a na iraki kai tsaye yan zilawa ne an gane suna da aƙida ta zila ne wa kadhalika shi'atul hindi wa biladu sham haka nan shi'a na indiya da garuruwan sham dukansu mutar zilawa ne wal biladul farisiyya da garuruwan iran shi'a na iran shi'an garin ayatollah khomeini mutazilawa ne wa mithluhum zaidiyya fil yaman misalin su yan shi'a zaidiyya a yaman su ma mutazilawa ne innahum ala mazhabil mu'tazilati fil usul lalle su suna kan mazhaba na mu'tazilanci a wajen usuluddin a wajen aqidan su a aqidatul mu'tazila aqidan mu'tazilawa wa kama qaddamna anna mazhab al-i'tizal qama 'an al-aqli wal jadal to kamar yadda muka gabatar cewa lallai mazhaba na mutazilanci ya tsayu ne akan hankali suna kaddasa hankali suna ba hankali matsar muhimmanci su yi watsi da nasi da kuma jayayya an gane wannan mazhaba ya ginu ne akan jayayya وتتلقص yana في yana yana a cikin ينا لقصوا ينا masu zuwa ga sunan المرزوة غسنا التوحيد والعدل akwai daga cikin aqidar mutazilawa akwai at-tauhid wal adl wal manzila bayna al manzilatayn wal wa'd wal wa'id wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wayannan sune al khamsa na mutazilawa suna da wani abu ana kiran shi al-usul al-khamsa to duk mutumin da yake ba mutazili ana bukata yayi imani da wayannan abubuwa guda biyar an gane ko na'am ha qul sai na ce hadhihi al-usul al-khamsa ijtama'at alayhi al-mu'tazila wayannan usul al-khamsa din mu'tazilawan duniya gaba ɗaya sai ijma'i kai ba su da sabani akan shi faman lam ya'taqid hadhihi al-usul kullaha la yastahiqu hadha al-ism duk wanda bai kudirce wayannan usul ba dukan bai cancanci sunan mu'tazila ba ba a kiran mutum mu'tazila sai ya yarda da wayannan usulin gaba ɗaya وسنذكر معاني هذه الأصول كلها بعون الله وتوفيقه kenan da za a samu mutum yana aiwatar da hankali akan nassi yana rinjayar da hankalin shi akan nassin shi musa akan nassi na Qur'ani ko hadisi an gani? yana cewa ba ceto ba azaban kabari annabi Isa ba zai dawo za mu ce ba mutazile eh Yau, ba a kira cikakken bu zili sai mutum ya yarda da wayannan usulin khamsa din sannan ya zama idan mutum ya to yana rinjayar da hankali ya ɗauko wani sashe daga cin mutar zilawa. idan mutum ya zama baya mutunta hadisin manzan Allah an gani, to duwannan wani alama ne na gane ba zili baya ɗaukan hadisin manzan Allah da muhimmanci amma kuma yana ɗaukan duk abin da hankalin shi ya hukunta mai da muhimmanci an gani sai mu ce wannan yana da wani ɗan bantale daga cikin aƙidar mutazilawa gabatar da hankali akan nasi amma ba za mu kira shi mutazili khalis ba dole sai ya yarda da wayannan usulul khamsa din an gane wani babba daga cikin malaman su alqadi abdul wahab daga cikin ya ce ba a kira mutum ba mutazili sai ya yarda da wayannan abubuwa duka in bai yadda ba sai dai a ce yana da wani sashe daga cin akidunsu to saboda a wannan zamanin akwai mutane a akalaniyun da yawa wanda suna rinjayar da hankalin amma kuma ba na tsammani sun yarda da duwa inda usul guda biyar amma wasu daga cikinsu kuma sun yarda da usul duka an gane ku na'am <coughs> ah, al-asl awwal asali na farko at-tauhid tauhidi ومعنى التوحيد عندهم هو أن الله تعالى منزه عن التشبيه والتمثيل منين معنى التوحيد أو جم متزلة معنى التوحيد أو جم متزلة شيء إنكار الصفات كوي أدوبلي إنكار به صفات وتصوب السيادة الله ينا جيبا والله ينا غني والله ينا مغنى والله ينا كذا الله ينا كذا صفوفن الله سنين إنكار سميع بلا سمع بصير بلا بصير alimun bila ilmin hayyun bila hayat mutakallimun bila kalam su sun yadda da gundarin suna amma ba su yadda da mai ba sifa sun ce idan idan aka yadda Allah sami'un ne shi to kaga Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala qadim ne shi sannan sifofin shi in ka yadda cewa sami'un shi ma qadim ne as-samu qadim ne albasaru basaru qadim Alkalam kadim alhayat kadim hayat a nan wajen abin da yake lizimta shine ta'addudul qudama za a samu kadimai da yawa bayan Allah kadim sai kuma ka samu wani abu wanda ba Allah ba kadim kuma to an samu kadimai da yawa kace da wannan kenan kai shirka domin ka jingina cewa bayan Allah kuma akwai wasu kadimai suna kiran duk mutumin da ya yarda da sifofi suna kiran shi mushriki kai shirka da Allah Allah kadim wani ma kadim kun gane yayi in ka ce musu ai sifofin Allah ai duk wayannan gaba ɗayan sifofin na Allah ne sai ce amma sifofi Allah ne zaka ce a'a sifofin ba Allah bane su to tunda ba Allah bane su to kuma ka ce su kadimai ne to an samu kadimai da yawa kenan Allah kadim sifofin kadim saboda haka nan wajen yi shirka ka ji wani irin tunani misali kamar yanzu ni ba halitta bane ni yanzu ai sifofi na su ma halittu ne kuma dan an ce sifa na halitta ne sai a ce an yi tarayya ai sifofi na dama suna tare da ni dama an gane ko suna cewa sifofin Allah la huwa huwa ba Allah bane wala gairu kuma la huwa huwa wala gairu siffan Allah ba Allah bane ko ba wani Allah bane siffan Allah Allah ne siffan Allah wani Allah ne to da zai ce to saboda haka su a irin nasu tunani mai rauni idan ka yarda Allah yana da iko ka yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah rayayye ne to ka ɗauki siffan Allah Allah shi da Allah shi da ƙadim. to su ma yanzu siffofi ƙadimai ne dai kadimai ne to an samu ta'addudul gudama. an samu kadimai da yawa to da an samu kadimai da yawa an shirka kenan tare da Allah to wannan shine in kace sun kira kansu wai wai ashabu tauhid abinda suke nufi suna kore siffofin Allah domin tabbatar da siffofin Allah yana lizimtar da shirka da Allah saka suna kiran ahli sunna mushrikai wa iyaz billah نعم الله تعالى منزه عن التشبيه والتمثيل معنى wannan lalle Allah abin tsarkacewa ne daga tashbihi Allah bai yi kama da kowa ba da kuma tamsili idan mutum ya ji wannan zai ce alhamdulillah ko sun ce Allah ya tsarkaka daga tashbihi da kuma tamsili Allah bai yi kama da kowa ba kaga wannan magana ne mai kyau ga zahiri idan kana magana da mu zile ya faɗi wannan ba za ka san me yake nufi ba ce Allah ta'ala laisa ka misli shi zaka ci kwarai da gaske laisa ka misli shi to amma kai abin da kake nufi da wannan ba shi yake nufi da shi ba shi bai yake nufi da wannan a laisa ka mislihi shay eh zai kawo ma laisa ka mislihi shay me yake nufi da wannan kore ma Allah misali me yake nufi da shi shi ne kore sifofin Allah shi ne ma na laisa ka mislihi shay wala yunazi'uhu fi sultani kuma cewa wato duk wani halitta baya jayayya da Allah ba mai jayayya da Allah da sifofinsa wala yajri alaihi shay'un mimma yajri ala sa'iril makhluqat babu wani abu wanda yake gudana ga Allah wanda yake gudana ga sauran halittu duk wani abu da ke gudana ga sauran halittu bai gudana ga Allah kamar ilimi yana gudana ga me halitta to Allah Allah Allah ba za ji jingina mai ilimi ba kamar ji ji yana gudana ga ga halittu to Allah ba za a ce yana ji ba duk wani abu wanda ke gudana ga sauran halittu to baya gudana ga Allah yaya kenan Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah bai da hikima Allah bai da ƙarfi dan Allah bai da iko dan duk wayannan gaba ɗaya suna gudana ga halittu to ya wannan akida ba ta da muni to ƙarƙashin wannan ƙa'ida suka yi inkarin duk Allah sun yi inkarin duk Allah gaba ɗaya da wannan abu na'am wa hadha zahiruhu fi rahma wa batinuhu min qibalihi al'azab wannan aqida zahirin shi akwai rahama amma kuma ƙarƙashin ƙasa akwai azaba a cikin sa an gane wannan ko saboda abin da suke nufi ba shine abin da kai kake nufi ba وكل من سمعهم يظن أن اعتقادهم هذا موافق لما عليه سلفنا الصالح duk wanda ya ji su zai yi tsammani cewa lallai aqidan su wannan ya dace da aƙidan salafus salih haka zai tsammani to idan ka raka su ka bi su a hankali za gane aqidan ahlus sunna daban aqidan su daban walakinnahum banaw alaihi nata'ij khatira sai dai sun gina a gare shi wasu irin natijoji masu haɗari. ala sabilil misal lal hasr akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba nafau ay yakuna lillahi ta'ala sifatin azaliya sun kore a ce Allah yana da siffa na fil azal ba ba min ilmin wa qudratin wa hayatin wa sam'in wa basar ba yadda Allah yana da ilimi ba ko iko ko rayuwa ko ji ko gani da abin da ya kama da wannan a gaira zati kawai zatin Allah kawai suka yarda da shi ba su yarda zatin Allah na da ilimi yana da iko yana ci yana gani raye ba su yarda da wannan ba wal qawlu bi wujudi sifatin qadimatin indahum wato qawli ra'ayin cewa akwai sifofi kadimai cewa Allah yana da ilimi ilimin Allah kadim ne Allah yana ji jin Allah kadim ne Allah yana gani ganin Allah kadim ne a wajen mutazilawa qawlun bi ta'addudil qudama ra'ayi ne na cewa kenan kadimai sun yawaita kadimai suna da yawa kenan wallahu wahidun la sharika lahu min ayi jihatin ka. alhali Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ta kowane bangare ya kasance ويذهب المعتزلة إلى أن الله ليس بذي جهاد sannan su ‘yan mutazilawa suna tafiya kan cewa Allah ba shi da bangare, Allah baya bangare a ce yana gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko sama ko ƙasa Allah baya ko ina wala bizi yaminin wala shimal Allah baya bangaren dama baya bangaren hagu Allah ba ma'abucin dama bane ko ma'abucin hagu wa amamin wa khal ko gaba ko baya wa fawq wa ta'a ko sama ko ƙasa wa annahu la yuhitu bihi makan cewa babu wani waje da ke kewaye Allah a ce ga wani waje wanda ya kewaye shi wala yajri alaihi zaman wanda masu ahli sunna sun yadda babu wani waje da ya kewaye Allah dama Allah yana saman dukan halittu kuma dama daga daga sama ta bakwai sai ruwa daga ruwa sai al'arshi daga al'arshi sai kursiyu to Allah yana saman su daga daga Allah babu komai a saman shi Allah shi ke da uluwi na zati zatin Allah na kololuwa sama da kowane zati ba kamar ni yanzu da na zauna a nan wajen yanzu akwai abin da yake sama da ni to shi Allah ba haka yake ba Allah kamar yadda darajar Allah ya fi na kowa mulkin sa ya rinjaye na kowa sannan wurin da Allah yake shi ma ya fi na kowa an gane ya fi na komai kuma ah, wa annahu la yahsuruhu al-makan kuma lallai babu wani waje da ke takaita Allah wala al-aqta wala al-aqta ah, ko kuma kuskure ko kuma a ce ga wani kuskure da Allah yayi bal huwa alladhi lam yazal wala lahu zaman a shi Allah shine wanda bai gushe ba kuma Allah ba shi da zamani wala makanun wala had Allah ba shi da waje ba shi da haddi nan wajen wajen maganan waje din nan da nan suke inkarin daidaituwan Allah kan al'arshi an gane sun ce Allah ba shi da makan Allah ba shi da waje to mu ahli sunna ba ma cewa Allah yana da waje ba ma cewa ba shi da waje abinda muke cewa Allah ya daidaita kan al'arshi kawai ina Allah yake Allah yana sama an gane wannan ko Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arsh ar-rahmanu 'ala Allah mai rahama ya daidaita akan al arshi. mu mun tsaya ne akan abin da ƙur'ani ya tsaya ba ruwanmu da wani filosofi na banza da wufi an gani mai ƙur'ani ya faɗa kawai nan muka tsaya to shi kai tsaye ya gaya mana Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi ba mu da aƙida da ya wuce aƙidan al-Qur'ani ba mu da aqida da ya wuce abinda manzon Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wa sallam na'am wa ta'awwalu al-ayat al-qur'aniyya allati thabatat hadhihi sifat sai suka yi tawilin duk ayoyin qur'ani da suka tabbatar da wayannan sifofi duk wayannan ayoyin da na kawo da ire-iren su sai suka yi ta tawilin su wallati yufamu minha anna lahu sifatun ka sifatil makhluqin wanda ake fahimta daga gare shi cewa yana da siffa kamar siffan halitta sai suka yi tawilin shi kama akwai ayar da ke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana ji yana gani wa huwa sabiul basir ko kaga qur'ani ya nuna Allah bai ji ne ne gani to shi ma halitta ba faj'alnahu sami'an basira shi ma dan adam yana ji kuma yana mi yana gani inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima Luqman fa walakad atayna Luqman al-hikma an ishkur lillah lukman shi yana da me yana da hikima sai suka ce to haka anan wajen duk wani aya wanda ya nuna cewa Allah yana da siffa kuma siffan yayi kama da na halitta dole a kore wannan siffa din yanzu anan za su tabbatar ma lukman da hikima sai su kore ma Allah hikima an gane faja Allahu sami'an basira za su tabbatar ma dan adam ji da gari su kore ma Allah ji da gani wa tawakkal alal hayy allazi la yamut da kuma menene yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul ta min al hayy kaga dan adam rayayye ne ko to sai su tabbatar mai da rayuwa sai su kore na Allah to duk wani abu wanda ka san dan adam ko kuma halitta yana da shi sai Allah ya siffanta kanshi da irin wannan abu a Qur'ani kai tsaye suna kore na Allah su tabbatar da dan adam na batan gani maimakon su yi irin yadda ahli sunna suka yi tun da Allah ta'ala shi ya da kanshi da wannan ya nuna da aibi ne da Allah bai da kanshi ba ko Allah ya ce mana yana da ilimi ilimi irin nasa ba irin na halitta ba yadda ka san Allah ba kamar halitta yake ba haka nan iliminsa ba irin na halitta ba ne yadda ka san Allah ba kamar halitta ba ne haka nan hannunsa ba kamar halitta ba ne ba abin da ya haɗa su sai suna yadda ka san Allah bai kama da halitta ba nan fuskar Allah ba irin na halitta bane suna ne kawai sai daidai na fatan gani wannan shine bambanci tsakanin ahli sunna da mu'tazila ahli sunna su tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kanshi tare da kuma kore kamanceceniyan wannan abin da na halitta an gane ku نعم ها وربما دعاهم إلى هذا القول ما شاء في عصرهم ديوا abin da ya kira zilawa zuwa ga wannan magana din shine abin da ya yadu a zamanin su li hadi qaumin ila tajsidillah na'am min zihabi qaumin ila tajsidillah yawa na tafiyan wasu mutane zuwa ga yiwa Allah ciki a zamanin mutazilawa zamanin wasil bin aba wato ya gamu da wasu mutane ana kiransu yan mujassima wanda suka tafi suka yi suka yi wa Allah jiki irin na halitta an gane ku! suke cewa Allah yana da hannu irin nasu yana da fuska irin nasu yana ji irin nasu yana magana irin nasu kuma irin nasu na'am wa isbati sifati lahu ka sifati makhluqin da kuma tabbatar ma Allah siffofi kamar siffofin halitta kam qatil ibn sulaiman alladhi asara wasila eh kamar wani babban malamin tafsiri ana kiran shi muqatil bin sulaiman wannan muƙatar bin Suleiman din babban malamin tafsiri ne amma kuma yana da aqida na mujassima a cikin tafsirinsa ya yi rubuce-rubuce a wajen siffofin Allah ya tabbatar ma Allah irin siffofin halitta an gane wannan ko to shi kuma wasil bin yatsa sai ya zo yana so ya tunkuɗe wannan aƙida na muƙatil shi kuma sai ya faɗa cikin menene ya faɗa cikin ta'dil ya kore siffofin Allah din kuma an gane shi wancan yayi guluwi Allah yana da fuska irin na halitta yana magana irin na halitta yana ji irin na halitta shi wannan ya nuna Allah ba shi da fuska Allah baya ji Allah baya gani Allah baya kaza kishiyoyin juna an gane na'am yaqulu abul hasan al-ashari abul hasan al-ashari yana cewa inna muqatil ibn sulaiman yuqarriru anna anna lillahi jism lalle muqatil ibn sulaiman yana tabbatarwa cewa lalle Allah yana da jiki wa anna lahu jufta duk da yana da gangan jiki wa annahu ala surati insan ko wai Allah yana kan surar dan adam ne lamu wa damun wai nama da jini wa shi'run wa azmun wa sha'run wa azmun lahamun wa damun wa sha'run wa azmun yana da nama yana da jini yana da gashi yana da kashi lahu jawarihun wa a'dha yana da gabobi duk da yana da a'aza duk gabobi min yadin orijinin wa ra'sin wa ainain yana da kaman hannu da kafa da kai da idanuwa musamman amma dukan su gabaki daya a toshe suke an gane dukan su gaba daya a toshe suke gaba daya wato ba su da rabi huwa min hadha la yushbihu ghayru saboda kasancewan shi musamman ne a toshe suke saboda haka baya kama da waninsa wala ghayruhu yushbihu eh sannan waninsa bai kama da shi ba saboda wannan musmat din an gane ko hmm. amma sun tabbatar ma Allah duk wani abu wanda dan adam ke da shi sai dai sun ko sun nuna cewa idan wato ya dan bambanta kadan da na dan adam sun kasancewan shi musmat na'am athani nafaw ru'yat Allah yawm al-qiyamah sannan sun kore ganin Allah gobe kiyama su din nan ba su yadda ana ganin Allah ba gobe kiyama ko zalika na sifat saboda wannan yana hukunta kore sifofin Allah sun ce idan aka ce za a ga Allah gobe kiyama ya nuna yana da sifofi kenan tunda ya za a yi a ga wanda ba shi da sifa zai yi a ganshi to dama su aqidan sun kore ma Allah duk wani sifa baya ji baya gani ba shi da fuska ba shi da hannu ba shi da kaza ba shi da kaza to sun ce za a gan shi sun yi tanagudi ko to shi yasa sai suka ce to kawai Allah ta'ala ba a ganin shi saboda su ƙara tabbatar da aƙidar su na kore ma Allah siffofi Allah ba shi da wata sifa tunda ba shi da sifa ba zai yi a gan shi ba an gano wannan الثالث وبنوا على ذلك أيضا أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى كما سنعرف كنا وأكون wannan cewa lalle alqur'ani mahaluki ne na Allah Allah shi ya halicci alqur'ani alqur'ani ba sifan Allah bane jisu linafihim anhu subhanahu sifatal kalam saboda sun kore ma Allah sifa na kalam su ba su yadda Allah na magana ba to in ba su yadda Allah na magana ba in sun ce kuma Qur'ani magana Allah ne sifan Allah ne ya kuce gani sun yi tanakudi eh saboda haka suna da kwakwalwa saboda kada su yi tanakudi kina sun ce Allah baya magana a gane suka ce qur'ani halitta ne in suka yadda cewa qur'ani siffar Allah ne to kenan sun yadda Allah yana magana kenan ai eh na? assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, kusan kamar yadda 'yan uwa suka sani yau shine ranar da ake zagayawa wajen yan uwa domin neman taimako wanda yake da alaka da tafsiri kuma yan uwa sun riga sun sani cewa yau muna cikin 26 26 ga watan ainihin zumada asaniya yanzu nan da kwana hudu ko kwana biyar za mu shiga cikin rajab daga rajab sai mai sha'aban daga nan sai ramadan kun ga yanzu kawai za mu ce wata biyu ne kawai kaga kuma gashi nan abubuwan da ake nema yan uwa riga an yi bayani cewa har yanzu abubuwan da ake nema ba a ma ko rabin shi ba misali ko kwata ma ba a ci ba saboda haka ana neman taimako da Allah wajen yan uwa a taimaka fi sabilillah domin ganin cewa wannan al'amari an samu nasara kan shi gaskiya wannan karan an samu matsala fiye da sauran lokuta saboda haka yan uwa da Allah a taimaka duk wanda ya san ya san wani wanda zai iya taimaka kan wannan al'amari to ana ainihin abin ana tunatarwa da Allah wato a bamu sunan shi ko kuma wato a kai sako zuwa gare shi cewa muna buƙatar taimako kan wannan al'amari Allah ta'ala shi taimake mu ya ayyuhal ladzina amanu in sulku mawai wa yusabbit aqdamakum wa alaikum salam tambayan da ɗan uwa ke yi wai ya dawo daga tafiya da ya dawo daga tafiya to dama wai akwai kuɗi ya ce kuɗin da ake bayarwa na ka'ida ba na ka'ida ne gaskiya tunda wannan kuɗi kuɗi ne na haramun kuɗi ne na rashawa wai akwai kuɗin da ake bayarwa na titi na kan hanya na ka'ida wanda ake bayarwa to misali na ce dari ake bayarwa to sai zama kuɗin da ke wajen shi bai wuce tamanin ba naira tamanin to sai ce dan Allah ya hakuri bai da komai sai wannan shi ma ogan ya ce shi ba aikin Allah yake yi ba saboda kawai ya ba su su kawai to daga baya da lokacin sallah ya yi sai ga ogan nan da ya ce ba aikin Allah zai yi ba shi ne kuma yake jagorancin sallah to yanzu tambayan da yake a nan wajen idan ya ce ba zai bi shi sallah ba sai ya zo sai ya bi wani daban ya yi daidai bai kuskure ba tun da ya ce shi ba aikin Allah yake yi ba a gani amma in ka bi sallah sallah ta yi dan ka bi sallah a matsayin shi na fasiki ya halatta mutum ya bi fasiki sallah wannan fasiki ne maciyin haram duk mutumin da idan ya yi sallah shi kadai sallah ta amsu to in ya yi ma wasu sallah Allah ya amsa man so har salatu huli nafsihi so har gairi duk mutumin da in ya yi sallah shi da kanshi Allah ya amsa in ya yi ma wani Allah ya amsa to amma a nan wajen idan mutum ya ce shi baya so idan mutum ya ce shi baya so ba zai bi sallah ba kuma ya zama rashin bin sallan ba zai kawo rabuwan kai ba ba zai kawo wani matsala ga musulunci ba ya halatta mutum ya abin nan ya koma su kuma can gini su sallan su Allahu a'lam na ciwa ila wani ila ya gani ya jawo shi kuma abin ya kara cewa sai ya kara kawo wani kuɗin na shi wanne ai ka shugaba ne amma kuma shi bai ɗauki sallah a matsayin yana shugabancin wani sallah ba shi da kawai ya dai limanci dan ya ga kuna sallah shi ba abin da ya dame shi kenan ba amma ya zama to cewa an san cewa in ba bin sallah ba zai gano kuma zai kawo matsala a kan wannan zai mutu ya bi shi ya dama bin ya halatta in mutu ya zai kawo fasadi ya bi shi kawai shi ne insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk